Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Litinin 24 ga watan Yulin shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa basussukan da ake bin kasar ghana sun karu da kashi 20 cikin 100 a cikin watanni hudun farkon wannan shekara wanda yanzu haka ya kai kimanin dalan amurka biliyan 50 muna kuma tafi da shirin zauren matasa wanda nasiru adamu elikaya zai gabatar muku sannan akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibrin zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi rafiya Ga kashin labaran na farko. An kwashe mutane a gidaje da otal-otal a tsibirin Rhodes da ke kasar Girka lamarin da ya tilasta wa akalla mutane dubu talatin tserewa daga zuwa wuraren da aka tanada wato inda aka tanada a fadin tsibirin na girka ficewar ita ce mafi girma a cikin tarihin wurin a lokacin da 'yan kwana-kwana ke kokarin kashe wutar dajin masu bincike sun ce suna tsare da mutane da dama da ake zargin su wato da ake zargin su suka cinna wutar dajin da bala'in da ya biyo baya ya zuwa yanzu hukumomi sun kwashe sama da mutane dubu talatin amma ganin yadda wutar take kara rurawa a cikin kwanaki shida yanayin muhalli ya dada dumama zuwa ma'aunin digiri arba'in da biyar na celsius sannan kadawar iskar da ke dada rura wutar zuwa wurare ya sa ana fargabar wutar za ta dada bazuwa irin wannan al'amari na iya haddasa babban bala'i a rhodes wanda ya kasance ɗaya daga cikin wuraren yawon bude ido inda matafiya daga birtaniya da amurka suka fi sha'awa a jiya lahadi shugaban ukraine volodymyr zelensky cikin wani sakon bidiyo da ya saba wallafawa a kullum ya sanar cewa ana shirye-shiryen kiran wani taro na majalisar neto don tattauna al'amuran da suka shafi ukraine wanda ake sa ran za a gudanar a ranar laraba mai magana da yawun bakin neto owana lungescu ya faɗa a ranar asabar cewa zelensky ne ya buƙaci a yayi kiran taron a lokacin ganawar shi da babban sakataren neto jens stoltenberg ta wayar tarho inda ake kyautata zaton za a tattauna halin da ake ciki a ƙasar sakamakon janyewar rasha daga yarjejeniyar da aka cimma kusan shekara ɗaya Uh, wato shekara ɗaya da ya gabata wanda ya ba da dama a yi safarar hatsi daga tashar ruwan ukraine ta bahar aswad ya faɗa cewa taron na daga cikin jerin abubuwan da ukraine take shirin aiwatarwa a wannan makon da zummar inganta tsaron kasar sannan ya ce ana shirin kara baiwa kasar tallafin sojin da suka hada da makaman tsaron sama makaman atilari da makamai masu cin dogon zango a wani bangaren kuma 'yan kungiyar mayakan rashin na wagner da suka koma belarus inda suke samun horo sun bayyana sha'awarsu su ta ketarawa kan iyakar poland wacce ta kasance mamban kungiyar ƙawancen sojin neto a cewar shugaban kasar belarus alexander lushenko cikin raha shi kuma shugaban rasha vladimir putin ya ce hare-haren ukraine ba su yi tasiri ba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi alawadai da hare-haren rasha musamman wanda ya yi sanadiyar lalata cibiyar tarihin birnin odessa daya daga cikin wuraren tarihin da unesco ta ɗauka da mahimmanci da sanyin safiyar jiya harin saman da rasha ta kai ya lalata babban cocin odessa mai cike da abubuwan tarihi da sanyin safiyar jiya lahadi lamarin da ya sa kif ta lashe takobin daukar fansa a sanadiyar lalata wurin da yake da tarihi a duniya a mai mahimmanci ga unesco A shekara ta 1794 ne aka kafa cocin wanda ya kasance na farko da aka fara kafawa a birnin Odessa a zamanin daular Rasha. Daga basani kuma aka rushe cocin karkashin mulkin Stalin a shekara ta 1936. An kaddamar da aikin sake gina cocin a shekara ta 1999 bayan rushewar haɗaɗɗiyar daular Soviet. Kana an kaddamar da shi a shekara ta 2003. Harin saman ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu sannan akalla mutane 19 sun jikkata cikinsu har da yara. To ana shan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. basussukan da ake bin kasar ghana sun karu da kashi 20 cikin 100 zuwa cd biliyan 569.3 wanda ya kai kimanin dala amurka biliyan hamsin a ƙarshen watan afrilun wannan shekarar 2023 idan aka kwatanta da cd biliyan 434.6 da ake bin kasar a ƙarshen watan disamba shekarar 2022 in ji babban bankin ƙasar ghana a shafin sata yanar gizo wakilinmu idris abdullah bako na ɗauki da ƙarin bayani an samu karuwar cd biliyan 134.7 a cikin watanni hudu na farkon shekara wanda masana suka ce yawan karuwar bashin zai kara ta'azzara lamarin tattalin arziki na gudanar da ayyukan ci gaba a ƙasa kamar yadda malamin tattalin arzikin ƙasa da harkokin kuɗi a jami'ar islamiyya ta ghana nuhu ilyasu ya ce in ka gani bashinan na je bisa kana gan kama waɗanda suka rince magana kudi suna gan kaman ghana bashinan su yayi yawa and maybe ghana bai iya biya wannan bashinan so ba za su surance magana additional na kuma ba and so one of the implications kenan an ba surance magana additional na kuma ba ka gan kama ayyukan da Ghana suka aje as expenditure suna su yi ba za su yi su yi ba even though government ya shiga IMF program and wannan IMF program na ke government karya increase debtancy but akwai waransu expenditure da ya yi necessary for the survival or the health or the economy kudin da muke karba a cikin tattalin arzikin mu revenue bai yi sufficient da zai yi eh, undertake expenditures mu mu ba su akwai wani gap da government ya yi kamata ya fiya. Bankin Ghana ya taƙaice yadda basussukan suka dinga karuwa a jere daga watan Janairu zuwa Maris in 2023 wanda ya kai dala biliyan 50.7 a watan Janairu. sai dala biliyan 51.2 a watan fabrairu da kuma dala biliyan 51.7 a watan maris kamar yadda bankin ya ce hakan ya samu asali ne sakamakon faduwar darajar cd a cikin wannan lokacin da kuma faɗaɗa basussukan cikin gida da aka yi wanda yake ya kai cd biliyan goma tara. wanda hakan ke buƙatar gwamnati ta aiwatar da matakan magance kalubalen kasafin kuɗi. Shin koya za a shawo kan lamarin? Sarki Imrana Hashiru da ke ni mai sharhi kan tattalin arziki ya ce idan an haɓaka sarrafa kayayyaki cikin gida zai taimaka wajen magance faɗuwar darajar CD. sai dai mu yi kokari mu inganta darajar cd mu yi kokari mu inganta amfani da kaya da ake sarrafa shi a nan cikin gida mutane su ringa sai wayannan kaya saboda a a inganta darajar cd nan idan ba haka muka yi ba kowane lokaci cd nan za ta ci gaba da faduwa faduwanta kuma ba za ta taimaka mana ba malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi iliyasu nuhu a nasa bangaren ya ce gwamnati ta rage kashe kuɗaɗe kuma ta ilmantar da al'umma game da yanayin da tattalin arzikin kasar ke ciki. solution na ya yi kamata government ya yi ya understand kama ba mu da wannan strength da za mu yamu mu undertake waransu expenditure. And so ya yi kamata government ya cut waransu expenditure sai ya educate citizens na situation da muke na. So that citizens kuma su measure su yi measure in their expectation that government ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza. In citizens suka gane kaman government bai da kudi then ba su expect waransu abubuwa government ya yi musu and in the end kaga wannan problem ya yi ya address bankin ghana ya kasafta basussukan da cewa bashin kasashen waje ya karu zuwa cd biliyan 321.4 a karshen watan afrilu sai bashin cikin gida wanda ya karu zuwa cd biliyan 247.9 a tsawon watanni hudun da suka gabata idris abdallah bako sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana A gaida Idris Abdullah Bako da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Ƙungiyoyin al'umma biyu a Najeriya sun buƙaci Majalisar Wakilai da na dattawan Najeriya su yi watsi da kudirin sayan sabbin motocin alfarma wanda harsashi ba sa huda su guda 465 don amfanin 'yan majalisar da jami'an majalisar wanda zai lashe sama da dala miliyan 56. Rahotannin kafafen labaran cikin gida a Najeriya sun bayyana cewa wannan kuduri ya kunshi rabawa 'yan majalisar dala miliyan 88 a matsayin kuɗin tallafin rage raɗaɗin rayuwa tsadar rayuwa shugabannin kungiyar sislak da na serap sun ce wannan gurguwar shawara ce wacce ba ta dace da halin niyasan da talakan najeriya yake fama da shi ba kana serap ta ce ta baiwa 'yan majalisar makonni biyu su sauya wannan matakin da suke shirin ɗauka inda ta ayyana shi da rashin kishin ƙasa musamman ma idan aka yi la'akari da janye tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi kwanakin baya wanda ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da kayan masarufi na yau da kullum a hira da ya da muryar amurka cikin harshen turanci shugaban sislak awal musa rafsanjani ya ce kamata yi shugaba bola ahmed tinubu ya tabbata cewa bai sanya sayo wasu sabbin motoci wa jami'an gwamnati da kuma ministocin shi ba A ƙarshe Amanda ilista ta zira kwallo a minti na 89 da fara wasan lamarin da ya baiwa Sweden nasara da ci biyu da ɗaya kan Afirka ta kudu a wasan rukunin ji na gasar cin kofin ƙafa ta duniya ta mata kwallon da ya zo a ƙurarren lokaci ya kawo cikas ga afirka ta kudu da ta fara kai naushin farko kana ta burge 'yan kallo da taka leda mai ƙayatarwa afirka ta kudu ta samu kwallo ne ta kafar hilda magaya a daidai minti 48 da fara wasa inda ta yi barazanar ba da mamaki na farko a gasar nan ne kuma sweden ta yunkuro ta samu kwallo ta kafar fridolina rolfo daga bisani iladda ta zura wani kwallo da kai da kai yayin wato da ya kai yayin da ya rage minti guda kacal a kammala wasan kwallon da ya baiwa sweden nasara sweden da bata taɓa shan kayi a wasannin rukuni na cin kofin duniya ta mata ba tun shekarar 2003 da aka ake zaton za ta doke afirka ta kudu cikin sauki wadda take matsayi na 54 a duniya a kwallon kafa ta mata kwatsam sai abubuwa suka rikice mata amma sweden ta yunkuro ta farke wato ta farke kwallon ta kafar Fridolina Rolfo daga bisani kuma Amanda Ilista ta zira kwallo wani kwallo da kai ana sauri wato ana saura minti guda kacal a kare wasan wannan ne kuma ya baiwa Sweden damar kaucewa shan kayi a wasan farko. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma Dalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. Tuma dalla da fata an shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da Nasiru Adamu Hikaya zai gabatar mana da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Ba sauraro barkamu da rawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwo a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa ya sauka garin ɗan Umaru mai albarkar matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya. Matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa gashi dai damuna ta kankama, amma miyagun iri sun hana su shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na buƙatar ɗauki dan karakan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin man fetur ya jefa talakawa cikin tsadar rayuwa. Matasan sun hada da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Barau da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. tattauna ne kan yadda kuke rayuwa a wannan gari na ɗan umaru da yadda abubuwa suke gudana yadda ake sana'o'i da yadda tsaron yankin yake za mu bi ɗaya bayan ɗaya. isai mana bayani ya kuke rayuwa ne a wannan yanki a matsayin ku na matasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam Nasir barka da yau kuma ina fata alheri game da kasancewa tare da kai a wannan daidai wannan lokaci a wannan gari na ɗan Umaru. A gaskiya a nan garin muna rayuwa ne kafin dai wannan lokacin muna rayuwa gaskiya alhamdulillah da ya zamu manoma ne kuma 'yan kasuwa. To amma noma gaskiya ya fi ƙarfi ga mu saboda duk wani wanda zaka gani da wani sabon kalar tuwayi haka ko karfe ko gida haka to duk da insha Allah ta bangaren noma ne za mu ce ya zo. Wato karfe kamar babur da mota da sauransu kenan. Yawa Malam Nasir haka yake duk wa'annan gaskiya in ka gani yawanci a nan dai garin da wani yawanci duk manoma ne gaskiya duka bangaren noma ya zo. amma a isa an san matasa sun fi son su shiga birane wasu ma su tafi har kudancin najeriya suna hayar babura suna guje-guje kan tituna ba su fiye son noma ba shin eh, manoman eh, yankin nan noman suke yi ko kuma dai eh, suna zuwa gonar iyaye ne kawai suna taimakawa a gaskiya muna zuwa gurin iyaye muna taimakawa kuma muna duma, kuma wannan da kace ana zuwa kudu da masu shuka wannan kuma duk muna zuwa din gaskiya amma mu dai yanzu nan mun dawo gida don yawancin mu duk gida da wata yawanci mun dawo gida mun zauna ba mu samu aiki ba amma muna fata za mu samu ko mun samu kuma ba za mu yadda neman ba yahuza gado kai me kake a nan garin ku na dan umaru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ni dai sana'a ta noma muna noma na damina kuma na ranin ma idan allah ya kai mu lokaci muna noma dankali kankana rake kuma duka ana nomawa eh ina ji sannan kuma idan lokaci ya yi wasu sukan ɗan yi kasuwanci haka na fataucin kayan gonan da aka noma suna ɗan kaiwa ɓangaren bena wasagu a abin da ya ɗan wuce nan duka ga lokacin da ana zaune lafiya. Yanzu akwai matsalar ah, yahuza yanzu akwai matsalar tsaro kenan. eh kwarai kwarai ma hata kai gonakanmu ma duka mafi yawanci sai dai na bakin gari su ne muke dan nomawa haka amma dai waɗanda suke masu ɗan karfe karfen ba mu samun noma su duka 'yan bindiga sun tari. suna ma ci gaba da ɗaukar mutanenmu. yahuza idan misali mutum ya shiga can cikin daji watakila zai iya gamuwa da miyagun iri kenan da suke aikata abin da ba su dace ba. lalle ranka ya dade idan ma ka yi tafiya a rabin kilomita daya ina ganin sai dai in Allah ya hukunci ka dawo a ganka ka dawo amma dai in ka kai mu ma za a hidda rayuwa akan ka sai dai in an ji ka gaba rayin saboda yadda lamuran suka tsananta kwarai insha Allah sai dai in killayen mu haka na cikin gidaje wani su ne ake dan sanya yan masara to ina za ta kai mutum kuma Isa baban gida faɗa mana kai kuma me kake yaya rayuwarka take a nan garin dan Umaru da ke yankin karamar hukumar Danko Wasago. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Ni manomi ne, fika gaskiya shine ainihin sana'a ta nan cikin madan maru domin shi muke yi kuma shi muka gani da ƴan kuma shi iyayen suka tafi suka bin muna yi kamar da shi malam yanzu zake magana akan kalubale da ke faruwa yanzu haka na ainihin banda su dinga. to wallahi yanzu ka abun ya kai inda ya fi yanzu muna noma ma ba mu samun isasshen da shekarar da mu bali mu ce ma mai kasuwanci Wato ma na iyaye ma iyaye ma tamkar su ne suke sun gadar muku wannan sana'a ta noma. Eh, eh, noma noma na duke tsohon ciniki in ji eh, masu iya magana ba. Mm. Yawwa eh. ina muna ji isa ka fara cewa akan samu kamar yadda shi Yahu zai faɗa cewa akwai matsalolin tsaro da suke shafar kowai da ke kawo tarnaki ga noma. insha Allah hakika ko yau ma da gudu muka raguna in dai da maka yi mana da gudu muka dawo me ya faru kuka dawo da gudu eh to ba barayi ne suka kore mu mana ta san ɗaukar mana mutane ma sun kwace masu barbara sun ɗauki mutane sun wuce da yau ɗin da ma yau ɗin ga jiya ma haka amma ina da tambaya isa shin gona ne gona kuka tafi ne ko kuma dai kawai waɗanda suka ɗan suke bayan gari suna wasu lamura ko suka kai ziyara wasu garuruwa ne hakan ya faru da su eh gona ne muka je mun je gona ne wurin aiki eh haka ta kasance sai kawai sai ga su barayin mutane sun kawo muku farmaki. Sun sun kawo mana haji Eh. Da bisani zai maka da gudu suka samu sa'a kama mutum juna mu yan tun kuma ne da mashin guda. Amma kai isa ka ga mutanen lokacin da suke tahowa. Eh sosai mun gan su. Da ka gan su a lokacin eh? da ka gan su a lokacin da ka gan su me kake lokacin? A lokacin muna aiki muna shuka. Eh. lokacin da kuma muka gansu muka hango su din lokacin muka ruga muka gudu wanda suke ainihin aiki a gona wani alhaji da mota suna abin din suna aiki da tractor to lokacin ne suka sami su a tare da sun ji su kuma sun gansu su ba su kama guda daga cikin su. amma da kafa kuka gudu ko kuma kun samu daukar baburan kuka gudu da su. eh to da ke baburan tsahi ne wasu mun dauke tsahin sai wanda suke da sauran sauran kuma sun dauka sun wuce da su. dan baka da halin zuwa da sabon mashin mai karfi da dole sai dai ka dauki tsohon mashin ka je da shi saboda in ta kama ka rugo ga za ka rugo ka baro shi takan yi gobe in ka koma ka ci mashi wato ma idan mm. irin wannan kalubale ya faru ta da babur din ma wani hatsari ne gara mutum kawai ya mm. ranta na kare da kafa eh, kwarai wani hatsari ne domin baka mayi wurin shi sai dai kai da kanka kawai ka samu da ka je ka kwanta ko kuma ka ruga ka faɗa rami ko kuma kai ta gudu zuwa gari Muhammad Barau ba mu labarin yaya kai kuma ya rayuwarka take a garin Dan Umaru Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A halin gaskiya wato yanzu muna rayuwa ne a cikin firgici sabanin yadda muka saba a lokacin baya. Domin can ba za ka iya ji daji ko kai ɗaya ka wannan ka ci gaba da aiki. Ta yanzu mun kai ma halin da yanzu dole ku samu kamar ku biyu ko ku uku. Kai ta kai ma dole idan ku biyu ɗin nan za ku ku na ku daji to za su yi aiki ɗaya zai hayi sama ice dai zan kare ga muku don ko za ku tantance sun kawo gari ku idan ba haka ba to ko za ku tantance sun muku maraga to kaga eh, tsadar rayuwa ta yawa yanzu abinci bai nemuwa ba wanda muke da shi ya kare wanda za mu nemo daji kuma sun hana. Wato ma'ana idan an shiga daji kamar mutum biyu ko uku sai ɗaya hau kan doguwar bishiya yana leƙe-leƙe don hangowa ko eh. akwai hatsari da ke tahowa. eh an ajiye kamar zaman escort ba eh. idan ko ba haka idan ba haka ba to idan kun zauna idan za ku yi misalin noman awa biyu zuwa uku to yana da waya a sama a ciki aikin ku kai na awa daya kuma a duk da haka din to ba wai lalle din ne ba zan yi a hari sama din ya to a ya tsiran da za ku yi shine ya hangan maku abin da za ku zo kafin ya riske ku to Allah ya taimake ka sai ka samu fita idan ba haka ba ma kun gudu sai sun tara wajen gari kenan ba wurin mafita sai dai wani Allah ya yi Umar Yakubu Fama, yi mana bayanin kai kan mata masu nan ka riga hamshakin manomi ne, yi mana bayanin yaya noma bana a wannan yankin. Kai eh, gaskiya Mal Nasiru muna gaskiya farin ciki sosai da kasancewa mu wannan bagire mai albarka. Ku dakata a nan matasa. Makon gobe Allah kai mu ma dora daga inda muka tsaya. a madadin matasan na garin dan umaru da ke karamar hukumar dankowa saguwa jihar kebbi da kuma muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni na surwa da mu'ali kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum Tuma da la'agai da Nasiru Adamu Ilai Kaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa dakarun sojan Najeriya karkashin Brigade ta 63 da ke karkashin rundunar ta shida tare da haɗin gwiwan jami'an tsaron cikin gida na DSS sun kai samami a yankunan da ake kyautar san cewa 'yan bindigan yankin kudu maso gabashin Najeriya wato 'yan kungiyar IPOP na samun mafaka tare da kai hare-hare a jihohin da ke yankin kakakin rundunar sojan Najeriya brigadier general onyema onwachukwu shine ya sanar da hakan a wata sanarwa da ya ce rundunar sojin tare da sauran jami'an tsaro sun yi nasarar halaka wasu daga cikin mayakan da kuma kame wasu da dama sai kuma jaridar daily post daya daga cikin manyan ta na cewa kungiyar dillalan man fetur ta kasa ipman ta kira ga shugaban najeriya bola ahmed tinubu da ya saka dokar ta ɓaci na gyara matatun man fetur din najeriya lamarin da zai taimaka wajen rage farashin albarkatun man fetur a najeriya shugaban kungiyar rashin jihar rivers dr joseph obele shine ya wannan kira a hira da manema labarai ya bayyana cewa hawa farashin albarkatun man fetur da yanzu haka litan mai ya kai naira 600 da doriya abu ne da 'yan najeriya ba za su ci gaba da lamanta ba domin kuwa za a kai wani yanayi da babu ba wanda zai iya sayan man fetur din sai dai 'yan kalilan a najeriya yanzu dai harkokin yau da kullum na ci gaba da tsayawa a ma'aikatu da kuma hanyoyin najeriya sakamakon tsadar man fetur a kasar sai kuma jaridar the punch jaridar the punch ta bayyana cewa wata kungiya mai goyon bayan jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ya kira ga shugaban najeriya asuwaju bola ahmed tinubu da ya tuna da matasa wajen naɗe-naɗen ministocinsa ƙungiyar mai suna all progressive support ta yi kira ga shugaban da ya koyi ga tsaffin shugabannin najeriya irin su janar murtala muhammad da janar yakubu gawa da kuma janar babangida wanda suka naɗa matasa a manyan mukamai a ƙasar a can baya kungiyar da ta ji takaicin cewa kowa a gwamnatin da ya shuɗe hatta ministan matasa ya haura shekaru hamsin sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnan jihar kaduna ubasani ya bayyana shirin gwamnatin tarayyar najeriya na ba da tallafin naira dubu takwas har na tsawon watanni shida ga masu karamin karfi domin rage radadin hauhawar farashin kayan masarufi da gwamnatin ta ce za ta yi a matsayin yaudara gwamna ubasani ya bayyana cewa har yanzu babu wani ƙayyadadden tsari ko kuma alkalima da za a gano masu karamin karfi a najeriya har ma a basu wa'annan kudade tuni dai 'yan najeriya suka yi watsi da wannan ta yi na gwamnatin tarayya inda ita kanta gwamnatin ta bayyana dakatar da shirin domin sake duba lamarin karshen sharhin jaridan kenan huta lafiya tuma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaice an kwashe mutane a gidaje da otal-otal a tsibirin Rots da ke kasar Girka, lamarin da ya tilasta wa akalla mutane dubu talatin tserewa zuwa wuraren da aka tanada a fadin tsibirin na girka ficewar ita ce mafi girma a cikin tarihin wurin a lokacin da 'yan kwana-kwana ke kokarin kwashe wutar wato suke kokarin kashe wutar dajin masu bincike sun ce suna tsare da mutane da dama da ake zargin su suka cinna wutar dajin da bala'in da ya biyo baya. A jiya Lahadi shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cikin wani sakon bidiyo da ya saba wallafawa a kullum ya sanar cewa ana shirin kiran wani taron majalisar NATO don tattauna al'amuran da suka shafi Ukraine wanda ake sa ran za a gudanar a ranar Laraba. Mai magana da yawun bakin NATO Owana Lungesco ya faɗa a ranar Asabar cewa Zelensky ne ya buƙaci a yi kiran taron a lokacin ganawar shi da babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ta wayar tarho inda ake kyautata zaton za a tattauna halin da ake ciki a kasar sakamakon janyewar rasha daga yarjejeniyar da aka cimma kusan shekara ɗaya da ya gabata wanda ya bada dama a yi safarar hatsi daga tashar ruwan ukraine ta bahar aswad a wani bangaren kuma 'yan kungiyar mayakan rasha na wagner da suka koma belarus inda suke samun horo sun bayyana sha'awarsu ta ketarawa kan iyakar poland to masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na hantsi idan allah ya kai mu mu na la'asiriya za a ji wasu abokan aikin dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu wanda ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan hantsin mr charleston baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku huta lafiya wassalam